الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يا شابي قوت رمضان شكرا تلوية تلاتين لترى ونديري لأشرين لتقص قوتهم wanda ya daidai da 28 ga watan biyar shekara ta 2018 dai zina allah za mu tashi aya ta 176 a cikin suratu shara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نعم الله سبحانه وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين أصحاب الأيكة mutanen aika kazzabal mursalin sun karyata manzanni to aika an ce an sa alif da lami to ainihin bishiya kenan idan aka samu aka bata haka ashabu laikaci kamar yadda ya zo a wasu kira'adun kira'ar sai ibn kasir sai ibn amr kazzaba ashabu laikaci babu alhamza ba nan kuma sunan alkarya amma ce mafi rinjaye aika sunan bishiya ne kazzaba ashabu ashabul aikatil mursali ma'abuta aika shine wata babban bishiya da take madiyan sun karyata manzanni amma inda muka ce manzansu guda ɗaya ne amma idan suka karyata shi kamar sun karyata dukkanin shauran manzanni shi sa aka ce sun karyata manzanni baki ɗaya إذ قال لهم شعيب lokacin da shu'aibu ya ce musu alati taqun ba kwa ji tsoron Allah ba ku bi ni cikin abin da aka aiko ni da shi to nan ba ce zaqala lahum akhuhum Saɓanin yadda ya zo a aya ko kuma a abuwa a aya can can سورة هود وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره wato an aika mutanen madina dan uwansu shu'aib to an ce ba a ce dan uwansu ba saboda aika a nan bishiya ce can kuma madiyan din gari ne to shi sa sai aka raba shu'aib zuwa gare su cewa dan uwansu amma a nan ba ce izqala lahum akhuhum shu'aib ba sai aka ce izqala lahu shu'aib saboda wannan bishiya ce aika din bishiya ce har ila yau wasu suka tafi akan madiyan daban aika daban kenan shu'aib an aike shi zuwa mutane biyu an aike shi zuwa mutanen madiyan an aike shi kuma zuwa mutanen aika Ba ma ibn kasir ya ce a wannan magana ba haka take ba aika bishiyar garin ce madiyan kuma garin ne da jama'ar garin baki daya don haka abu guda ne zuwa mutane guda aka aike su mutanen madiyan su ne ashabul aika gani ko na haka abu guda ne da aka aiki Annabu shu'aibu zuwa gare su da aika da madiyan duk abu guda ne naka shu'aibu ba gurin mutane biyu aka aike shi ba kamar inda wasu masu tafsiri suka tafi cewa a ainihin zuwa kabilu biyu aka aike shi a zuwa kabila ɗaya ne da madiyan da aika da abu guda ne illa aika bushiya ce a garin madiyan kuma ainihin garin haka kenan annabi shu'aibu zuwa mutanen aika aka aike shi ya ce musu kala ya kome budullaha malakum min ilahin Gairu. ya ce ku mutane ku bauta wa ubangiji malakum min ilahin Gairu. ba ku da wani abun bauta Gairu, sai Allah tabaraka wa ta. ya ce inni lakum rasulun amin hakika ni rasulun manzo ne amin amintaccen Allah lakum gare ku fattakullah ku ji tsoron Allah wa ɗi'un ainihin ku bi wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambaye kula da a bisa abin da nake isa muku na daga sakon da na zo da shi in ajri lada na bai kasance ba illa ala rabbil alamin sai ga ubangijin duniyoyi shi kaɗai nake neman lada a gurinsa amma ba a gurin ku ba haka idan tsammanin ku ina wa'azi ne dan na samu wani abu to ku rike abun ku ni da abin da nake so ku imani da Allah ku yarda da abin da na zo da shi نعم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين to bayan kira zuwa imani suna da matsala guda ɗaya shine matsalar tawaye ma'auni wanda shi aka samu mutanen madiyan da shi madiyan wani abin da yake rikitawa shine madiyan akwai madiyan guda biyu akwai mada'in akwai madiyan gurin annabi salih shine ake cewa mada'i mada'inu salih wanda suna karshen saudiya farko farkon da za a shiga jordan amma su kuma madiyan suna nan a cikin kasar jordan tsakiyar kasar jordan na ga kaga garuruwa ne daban-daban in lare sunan ya kusa wani can mada'i wannan kuma madiyan to laifinsu na biyu shine ba sa cika ma'auni don haka ya gargaɗe su akan haka yace auful kaila ku cika ma'auni wala takunu al muqsirin kada ku zama daga su masu kada ku zama daga cikin masu tauye ma'auni wazinu ku yi au bil qisas da ma'auni al mustaqim wanda yake kake wato ma'auni wanda yake na daidai kada ya zama kun tauye mutane haka al qisas shine al mizan ma'auni to in za ku yi awo ku yi awo da ma'auni wanda yake almustaqim miƙaƙe ma'ana na adalci naka almustaqim yana nufin al'adul na adalci to kalmar qisqas kalma ce ta rumawa ta shigo larabci kuma aka mai da ita larabci kamar yadda harshe yana aron wata kalma daga wani harshe kuma ya mai da ita cikin wannan harshen nasa a ƙur'ani akwai irin waɗannan kalmomi wanda asalinsu ba larabci ba ne amma cuɗanya ta sa sun shigo larabci kuma an mai da su larabci har ma a ƙur'ani ma ya irin su sun bayyana a cikin kalmomi na alƙur'ani to daga ci akwai wannan konstas asalin ta kalma ce ta rumanci amma kuma ta koma ta zama larabci saboda yau da kullum ana ma'amala haka ce wa zinubil da ainihin ma'adalci almustaƙi wanda yake miƙaƙe shine ma'auni wanda yake daidai babu lamfasa babu mokada ainihin a cikin sa wala tabakhasu nasa ashiya kada ku tawaye mutane ashiya'ahum ainihin dukiyoyinsu a anan ashiya dukiya da aka ba sai kawai dawa da masara da gero da shinkafa ba duk wani abu da yake na dukiyar mutane ne idan za ku yi mu'amala da su to ku tauye musu na haka mai auna kananzir ne mai auna fetur ne mai auna duk wani abu ne da yake an yi masa haddi an masa iyaka to idan za a bada shi a bada shi yadda ya kamata kada a tauye na haka ana Allah bai ce wala tabhasu nasa na ma'auninsu ba ko mikiyalahu sai ce ashiya'ahu kayayyakinsu ma'anarsa dukiyoyinsu wala ta fil ardu mufsidin kada ku tafiya kuna masu barna a bayan ƙasa a nan an ce suna da wani laifin har ila yau da su mutanen madiyan suke shine fashi suna tara hanya suna kwace dukiyoyin mutane shi na za ce wala ta fil ardu kada ku tafiya fil ardu a bayan ƙasa mufsidin kuna barna fassararsa ta zo a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace wala taq'udu bi kulli siratin tu'idu kada ku zauna a kowace hanya na kuna barazanar da mutane ku barazanar da su ku kwace musu dukiyoyinsu ku kaga fashi din kenan dan haka ma ibnu abdul kathira nan da yace mufsidi sai yace qat'u tariq wato fashi a hanya kenan yana daga cikin abin da su wayannan mutane suke yin fashi haka Allah subhanahu ta'ala ya ce manzansa shu'aibu ya gargaɗe su da wannan mummunan aiki da suke yi wanda yake barna ne a bayan kasa. zai hana zaman lafiya zai hana ainihin tattalin arziki ya ci gaba saboda wannan ya tattala abinsa zai tauce an tare shi an kwace to kaga an karya ta wancan ma an masa wancan ma an masa kaga ta karya tattalin arziki ke sannan zai kawo barna wani shi ma zai je da shirinsa in an kawo masa hari shi ma ya kai wanda zai bayi zuwa rasa rayuka to kaga barna ta samu a bayan kasa na wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron wanda ya halicce ku wal jibillatal awwalin da kuma ainihin halitta wacce take ta farko sune ne iyayenku wanda suka gabata to ku ji tsoron Allah shi ya yi ku shi waɗanda suka gabace ku ko ku kiyaye dokokinsa ka ku saba masa a nan jibillatar awali ana nufin iyayensu wanda suka gabata shine ta rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwali ku da ubangijin ku wanda suke na farko to duk shi ya yi ku ku kiyaye dokokinsa kada ku saba masa قالوا إن مسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين نعم qalu sai suka shi ansa da cewa ma anta min al-musahharin kai dai abin tsabewa ne wani abun da kai cewa Allah ne ya yi koka mai yiwa ne an tsabe ka ne kake faɗar wasu abubuwa ba kusan san kake faɗa ba kamar yadda wanda aka yi wa tsafi zai ta yin abubuwa bai san me yake yi ba kai ma ga alama abin da ya same ka ke amma an ta illa basharun mithluna kai ba kowa wani sai dan adam irin wa inna dhunnuka la min al-kadhibin lalle mu muna ganin kai kana daga cikin makaryata anan zannu zai iya zama na wato hakika kamar inda a wani lokacin kalmar zannu tana nufin hakika hmm? da ka wai su a suna domin sun karfafa magana da cewa lamina to kaga kenan suna da yaƙini kenan naka ka su anan ta yaqini ce wa inna dhunnuka la min lalle mun tabbatar kai kana cikin makaryata abinda suka bashi an sake to har ma sai suka yi bugi kirji suka ce fa asqil alaina kisafan min as-sama ka sauko mana da wani yanki na daga sama ma'ana yanki na azaba in kunta min as-sadiqin in ka zama daga cikin masu gaskiya wanda kamata ya ce to in ka zama daga cikin masu gaskiya to ka roƙa mana Allah ya shirye mu mu ba abin da ka zo da shi maimakon haka kuma sai suka roƙo wa kansa a zama ka ga ka aikace na Qala rabbi a'lamu bima ta'malun fakazzabuhu fa akhadhahum 'adhabu yawmi dhulla innahu kana 'adhaba yawmin 'adhim to fadin su cewa Ku sauko musu da wani yanki na azaba to wannan sun gadawama da 'yan baya wanda annabawan da suka zo bayan sha'inwa mutanen su sun yi irin wannan har zuwa zamanin ƙurayshawa wanda suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qalu wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a dai inda suka ce au tusqina samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'ti billahi wal mala'ikati kabila da kuma inda suka ce wa qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama wa in wannan abinda abinda da ka zo da shi in gaskiya ne daga ubangijinka to ka roƙan mana ka roƙan mana shi ya saukan mana da duwatsun azaba daga sama kaga ganganci ke nan kun sai to ka roƙan mana shiriya kuma sai suka ce a roƙa musu azaba ta duwatsu daga sama in ne yace fakazzabu qala rabbi a'lamu bima ta'malu yace ubangiji na shine mafi sani da abinda kuke aikatawa ni ba aiki na ba kenan roƙon muku azaba a wanda ba hannun Allah yake in ya so ya sauko muku da azaba ya sauko muku da shi amma ni ba ni ba fakar zabo sai suka karyata shi a cikin abin da ya zo musu da shi ba su imani da shi ba ballantana su kaɗaita Allah da bauta sa'annan ba su daina tauye ma'auni ba sa'annan ba su daina fashi ba kenan duk manyan laifukan da suke yi ba su daina ba haka fa akhadhahum azabu yawmi zulla azaba ta ranar inuwa sai ta same su innahu kana azaba yawmin azim Haƙiƙa wannan azaba ta kasance azaba ce ta wuni wanda yake mai girma wanda za mu zo mu bayanin yaya hawa biyo mai zilla take inna fi zalika aya inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi zalika aya rabbaka lahuwa al aziz ar rahim ga cikin wannan akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'minin amma mafi yawan su basu imani wa inna rabbaka hakika ubangijinka lahu wal azizu shine wanda yake buwayayye na alrahimu mai jin kai buwayayye wanda ba wanda ya sa ya gagare shi na kamun da suka nema Allah sai yanzu na sai musu shi ko ba fiye da wannan amma kuma mai jin kai ne sakamakon jin kansa yake aiko manzanni da bayani cewa zo a yi bayani tun kafin saukar azaba wanda ya bi kaga ya fita wanda bai bi ba da kuma shine jiyo kansa to anan Allah subhanahu ta'ala ya ce ya kama su da azabi yawmin zulla sannan ya sifaita da ranar da wannan azabar cewa inna kana azaba yawmin azim hakika azaba ce ta wuni wanda yake mai girma amma kuma idan mun koma can a ainihin baya kamar a suratul araf ya yi magana fa khazat mur rajfatu fa asbahu fi darihim jafini ya yi magana rajka girgiza sa'annan a cikin hud ya yi magana saiha ya yi magana cewa tsawa ce ta gama su ba halat kuma saihatu tsawa ainihin ta kama su ko kuma wa aka zallabi na zalamu saiha ainihin inda suka yi zalunci nan tsawa ta zo ta kama su to kenan an yi musu azaba iri uku daban-daban kenan su mutanen mutanen na farko shine girgiza girgiza ta kama su a gidajensu gidajen suka dinga girgiza suka dinga girgiza suka dinga girgiza duk sai suka fito daga gidajensu sai suka fito sarari da suka fito sarari sai Allah ya sauko da wato a ainihin wato tarzatsi na wuta mai zafin gaske suka rasa yin da za su sa kansu a wuce ana nan ana nan sai girgije ya zo sahab girgije ya zo da girgije ya sauko sai duk wani guda ɗin sai ce ga girgije can bara in je in gani yaya wannan girgija da ya je sai samu iska ne daɗi a gindin girgije wato wannan hadir sai ya gaya musu duk sai suka zo suka dinga taruwa girgije yana faɗi suna rada taruwa suna cikin girgije kuma sai tsawa ta zo mai ƙarfi ce ta same su baki ɗinsu sai suka sandare baki ɗin suka mutu ba da kenan duk waɗannan nau'o'in azabar guda uku ya same su wanda aka faɗa suratul araf na rajfa shine girgiza da wanda aka faɗa a hud na saiha da kuma a nan wanda Allah ya faɗa cewa ainihin azabu yau mai zulla da duk wannan nau'o'in guda uku an jarrabe wato mutanen shu'aibu da su kenan kaga kaman gwargwadon manyan laifukan su guda uku gwargwadon manyan azabuyu guda uku da ga tara Allah da wani ga tawaye ma'auni ga kuma fashi da makami da suke to su ma sai aka jarrabe su da azabobi ainihin ainihin guda uku iri daban-daban gwargwadon irin laifukansu Allah subhanahu wata'ala ya manata to kagan kan lura za ga laifi biyu ne amma kowane laifi kuma sai aka ɗaukar masa hukunci domin kuma sai ka zo ka ɗau zamanin sai ga ka shiga auna laifuka da ake aikatawa hm? laifuka sai ga gudanar za ka lissafa duk wanda muke ta karantawa na annaba na cikin suratu shara sai ka samu a wannan zamanin duk akwai su duk nan laifukan akwai su amma Allah subhanahu wata yayi hakuri ya kyale mu yana da muna cin arzikin annabi sallallahu alaihi wasallama da arzikin masu istighfari daga cikin amma kana Allahu ma'adiba wa anta fihim amma kana Allahu ma'adiba wa hum yastaghfiru Allah ba zai musu azaba wa matakar annabi yana Ina azaba da aka yi waɗanda suka gabata Allah ba zai mana azaba ba matakar akwai ɗan tsirarru masu istighfari suna neman gafara Allah to duk sai arziki istighfar sai ya mamaye kowa da kowa ba za a mana azaba irin wacce aka yi wa waɗanda suka gabace mu amma kuma a iya jarabar mu da wani abun daban ta gefe ta nan ta can gefe domin dai idan mu gargaɗo to sai dai ba kowa ne yake gargaɗuwa ba na wa وإنه لفي zuburil awwalin أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وكسر لك وإنه لتنزيل رب العالمين نعم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم وإنه حقيقة القرآن لتنزيل سوكور رب العالمين وبنجد الدنيوين وبنجد ne saukar da shi nazala bihi ruhul amin ar-ruh ran da Allah ya busa shine mala'ika jibrilu Al-Amin, wanda yake amintacce na zalabi shine ya sauko da shi ala qalbika a bisa zuciyarka ya rasulallah ne min almunzirin dan ka zama daga cikin masu gargadi to kuma tanzil nan ya saukar da shi bilisanin arabiyyin da harshe na larabci mubin wanda yake mai bayani ba abu ne da aka bashi a dunkule ba a harshe ne na larabci mai fasaha mai iya bayani shine ce ai hadal qur'an an anzalnahu ilaika wannan qur'anin da muka sauka muka da shi an bil lisan al arabi mun saukar da shi da harshen larabci alfasihi mai fasaha al kamil wanda yake cikakke al shamil wanda ya tare komai da ya kuna bayanan wazihan dan ya zama bayani bayyananne zahiran da bayyananne qati'an lil uzri mai yanke hanzari muqiman lil hujjati wanda yake mai tsaida hujja dalilan ilal mahajjati wanda yake mai shiryawa zuwa hanya wacce take mai kakkiya to qur'ani haka yake gashi mai bayani ga kuma hujja ce sannan yana nuna hanya wacce take mai kakkiya wacce za ta kai mutum zuwa aljanna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana hakika wannan alqur'ani yana shiryawa zuwa hanya wacce take miƙaƙƙiya to haka alqur'ani yake na'am yace to shine mun karanta cewa alaƙar bika ko ita kuna minal munziri kenan qur'ani an sauko da annabi dan ya zama mai gargadi wanda kuma ya tashi da wannan aikin ya yi wa mutanensa gargaɗi wanda ya fara da jama'arsa na farko na kusa su ne ainihin ƙabilunsa mutan gidansu da wanda suke kewaye da su wanzir shirar ta kalakarabe wakil jana kalimanin ta ba aka minal mu'mini sannan kuma daga baya aka ce ya ashe zuwa kowa da kowa sanda Allah ya saukan masa da fasda ma tumar وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين نعم وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين نعم وإنه حقيقة القرآن لفي زبور الأولين yana cikin zuburi littattafai shine zubur jam'u zabura zabura alkitab kenan littafi amma littafin da aka bawa na budawud shi sai aka kira shi da laƙabin zabura amma ma'anar zabura shine littafi wa inda waƙiƙa ƙur'ani sa ya zo fi zuburil awwalin a littattafan na farko eh, annabi musa an masa bayanin ƙur'ani a cikin attaura cewa lallai za a aiko annabi mai iri kaza mai sufa kaza kuma da littafi mai kaza mai kaza to haka nan annabi isa shi ma haka kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ce wanzu qala isa ibn maryama ya bani isra'ila إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد kaga wannan bushara ta zo a cikin injila hakanan ta zo ainihin a cikin a cikin zabura hakanan ta zo a cikin attaura ta zo a cikin musa da sofi ibrahim cewa lallai za a aiko manzo ga kuma irin littafin da za a aiko shi da shi أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية ويبي كسن آية وقريس أن يعلمه علماء بني إسرائيل وعندما لمن بني إسرائيل سكسنشي باشكا آية domin yana nan a cikin littattafansu kuma malamansu sun karanta sun sani sai dai mai sai dai su koyi shi ya ce ai awalai sa ya fihin minan shahidi wai ba ya isa shi shaida ba a sadiki wacce take mai gaskiya ala zalika a bisa abin da muka faɗa dinnan cewa akwai shi a cikin littattafan na farko anna ulama min bani isra'ila cewa malamai daga bani isra'ila yajiduna hum suna yajiduna zikra hadha za suna samun ambatan wannan alkurani fi kutubi duna suna a cikin littattafan su wanda suke karantawa wannan ya isa shaida cewa ƙur'ani gaskiya ne tunda malamansu sun karanta musu cewa akwai ƙur'ani kuma ga manzon da za a aiko da shi wannan kadai ya isa shaida amma me sa suka karyata kaga hasadan ne min inda an kusa dan hasada ne kawai suka karyata amma ba wai dan ba sani na ma Allah ce wa kanu ko min qabli yastabtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma kafaru bi falamatullahi alal kani zamani ba walau nazzalnahu ala ba'd al a'jami da za mu saukar da shi ga wasu bebayi qur'anin ba wai da larabci aka saukar ba sai aka saukar da shi da wani yare daban amma kuma ga annabi ya fito balarabi faƙar'ahu alai sai manzo ya zo yana karanta musu ƙur'ani amma da wani yare ba ba larabci ba to ma kanu bihi mu'mini ba za su imani da su ba su su wannan wani harshe ne mu ma gane wannan sai suke da to gashi kuma an saukar da yaran nasu amma shi ma sun karyata to kaga kenan alamu ne alamu ne cewa su masu taurin kai shine Allah ya faɗa wa mun yace walau fatana alaihim babun min as-sama'i fa wallu fihi ya'rudun laqalu inna ma sukkirat absaruna da za a buɗa musu ƙofa ta sama su dinga hawa su dinga hawa su dinga hawa har su je su jiyo eh, abin da ake karantowa na alƙur'ani to amma an sun sako laƙalu da sai su ce inda ba su kira tafsaruna wai an sa idansu an sa idansu maye ne ba gaskiya bane ba sama suka je ba saboda mai saboda taurin kansu za su ce ai an sa wa maye ne idan idan su aka sa wa maye amma ba sama suka je Mun sun sauko ma din ainihin karyatawa za su wannan alamu ne na taurin kansu haka nan Allah ya ce walau annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna ilayhim ma kanu liyu'minu bi da da mala'iku za su sauko musu su ce wannan qur'ani gaskiya ne matattu su tashi daga kabarbara su ce musu wannan ƙur'ani gaskiya ne tashi matattu su karanta musu alƙur'ani sai i eh, gaskiya ne to ma nuna yi duk da haka da ba za su imani da shi saboda taurin kansu saboda me saboda waɗannan waɗanda Allah ya kyankyantar da rashin rabo ne gare su idan ka ba yadda za a yi ainihin su imani shine Allah ce innal ladzina aqara alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabul alim waɗanda kalmar ubangiji ta kyankyanta a kansu la yu'minu ba za su taɓa yin imani me kalmar ubangiji shine wanda Allah ya riga ya rubuta musu ƙonuwa da wuta da dawwama a ciki to ba za su taɓa imani da alƙur'ani walau ja'atuhum kullu ayatin ko da duk wata mu'ujiza za ta zo musu wadda za ta nuna gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallama to ba za su taɓa yi imani da shi ba hatta da raula azabar ali har sai sun ga azaba kuru-kuru to sannan ne za su ce za su imani a lokacin da kuma imanin ba zai musu amfani na'am كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون نعم كذلك سلطناه هكذا مكشقت دشي في قلوب المجرمين a zukatan masu laifi me aka shigar damirin zai koma zuwa ƙur'ani ne ko zai koma zuwa ƙaryatawa zahirin aya yana nuna me ƙaryatawa da dalika salaknawa haka nan muka shigar muka dasa a takazi ƙaryatawa fi kulubin mujrimin a zukatan masu laifi har riga an sa musu wannan ƙaryatawa da aka la yu'minu da ba za su taɓa imani da shi ba a yara wal azab al alim har sai sun ga azabar na radadi fa ya'tiyahum azabar sai ta zo musu bamtatan arabe wai ba zato mu la yashuruna ba su sani ba kawai sai su ji sun riga sun haɗa cikin azaba to a sannan kuma faya ƙulu sai su ce hal na hannu mun wai ko za a saurara mana hmm. eh? me za a saurara musu shine wai zuwa dan wani lokaci su imani kuma su aiki na kwarai ba zai yi ba alkalami ya riga ya wuce shine Allah ya faɗa wani gurin cewa anzirin nas yawma mai al'azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib najib da'wataka wa nattabi ar-rusul aw lam takunu aqsamtum min qawli ma min zawal وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال Allah الله ka غرغدي mutane me za ka gargaɗe su ranar da azaba za ta zo musu sai waɗanda suka zalunci kansu sai su ce rabbana ubangiji mu akhirna kai mana jinkiri ila ajalin karibi zuwa wani lokaci nan kusa mu jib da'awata sai mu amsa kiran da kai mana da wa nattabi'a rusul sai Hmm? wai abin da suke nema kenan Allah ce awalam a aqsamtum min kawulu ma lakum min zawal da ba kun rantsewa cewa ku ba za ku taɓa gushewa ba in hiya illa hayatun duniya na mutu na haya ba ma nahnu bi mabuthi ai wani abin da kuka rantse kenan cewa ba wata rayuwa sai rayuwar wannan duniya ba wata mutu ba wani tashin ku da za a sake yi a tambaye ku wani aiki awalam a aqsamtum min kawulu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wata bayyana lakum kaifa fa'alna gashi kun zaura. a guraren waɗanda suka cuci kansu da zalunci muka halakar da su kun gani ƙuruƙuru wata bayyana lakum kaifa fa'alna biyu ya bayyana gare ku irin yadda muka yi musu azaba domin suna kusa da mutanen adawa da suke yaman da samud da suke ƙasar saudiya da lut mutanen lut da suke cikin jordan da mutanen sha'ib da suke cikin jordan da shauransu ai duk kuna yawo a su, kun ga yadda muka yi su wata bayyana kun kai ba Allah bin wa darabna lakum al-amsal kuma mun kawo muku misalai a cikin alqur'ani yadda aka yi su amma kuma duk da haka ba ku imani to yanzu kuma wani imani za ku yi su don Allah ba zai saurare su ba na wannan abin da suka nema wai kulu za su ce hannana mun zaurun a saurara mana awa bi azabina yasta'jilun wai gaggawa za su da azabun haka za su faɗa haba bi yin sta'adiru suna gaggawa da azabun wai a can duniya kenan أفرأيت أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين أفبي عذابنا يستعجلون دا بس كسن شيء قلقوتوا دا عذابهم ما cewa wa Allah yana cewa ista'jilunaka bil azab suna cewa azaba ta sauko mana ayi mana azaba kana ta cewa azaba azaba to ayi azaba mana mu gani to yanzu ga azaba kuma ta zo sun gani sun gani kurukuru a wani gurin suna sha na bi azabin alim haka suke cewa ka zo mana da azaba mai ranar da kake ta magana to yanzu azaba kuma ta zo suna cewa hal na hannun zaro a saurara mana to Allah ya ce fara ita ba labari in hun an muka jinkirta musu sini tsawon shekaru aka ƙara musu su majahun ma yi sannan abin da aka yi musu alƙawari ya zo ma agana anhum ma kanu yumatta'un abin da aka jiyar da su daɗi na jinkirin nan ba zai wadatar da su da kowa ba domin me wato kalmar ubangiji ta riga ta hau kansu kenan ko da za a saurara mu saurara ma ba za ta fa'ida domin ba imanin za su ba kamar yadda wani gudun su walau an da lalakar watan fana kuna minal mu'mini wayana ba za a mai da su duniya su zama daga cikin muminai hmm? to ko an mai da su din ma ba imani za su baka mai da wasu ayoyi suka bayani saboda kalmar ubangiji ta riga ta hau kansu sun da aka yi كانوا alkawari ya zo ya to masu gana ما ma عنهم ya mata hun abin da aka je da su daɗi na tsawon lokaci ɗin nan suka daɗe a rayuwa to wannan ba zai wadatar da su da komai ba ko wa ma halakana min qaryatin ba ma ba ma halakar da mutanen wani gari ba illa mai ruwan face suna da masu gargadi kinan Allah baya zuwa kawai mutane azawa ba tare da ya aiko manzo ba wanda zai gaya musu daidai su yi ko a wanda ba daidai ba su bari a Allah baya kamar yadda ya ce wa ma hatta na ba'atha rasula ba ma yi wa mutane azaba haka sakit har sai mun aiko manzo wanda zai zo ya musu gargadi ya fahimtar da su me ya daidai me ba daidai ba gane ko ba to to to to sannan ne in ba su bu ba to sai sai kuma azaba ta zo musu naka Allah ba ya yace nan ma ma ma halaka na min qaratin illa la hamdu zikra zikra halin kasancewa sa tunatawa ma kunna zalimin ba mu zama masu zalunci ba in ji ubangiji wannan shine yanayin da wato kafiri zai samu kansa na nadama da damuwa da bakin ciki wanda zai dinga so cewa ina ma za a mai da shi duniya domin ya koma yi wani aiki na kirki wanda zai samu kubuta gobe alkyama amma kuma ba amfani idan dama an riga an rubuta cewa ya shi min ashabis sa'ir yana daga cikin ma'abuta sa'ira sannan tsawon ran mutum da zai a duniya matukar bai aikin kirki ba to tsawon ran ba shi da amfani tare da shi ya zo a cikin hadisi ingatacce na musallallahu alaihi wasallam yana cewa yi uta bil kafiri za a zo da kafiri fa yi gumasufin finnarin gamsatan sai a ɗan tsoma shi tsomi ɗaya a cikin wuta sannan sai a fito da shi tun mai ƙwari da sai a ce da shi hal ra'aita khairan qad ka taɓa sanin wani alkhairi da ɗai a duniya hal ra'aita na'iman qad ka taɓa ganin wata ni'ima da ɗai a duniya bai kuli sai ce la wallahi ya rabu ci a ubangiji san wani alkhairin taɓa ganin wata ni'ima saboda wannan yar azabar da aka ɗan tsoma shi duk ta mantar da shi wata ni'ima kuma ɗaya wa yuta biya ashaddin nasi busan za a zo da mafi tsananin mutane wato wato wahala a duniya kana fi duniya yadda ya kasance a duniya cikin wahala talauci da fatara da wahala da kaza su yusbahu fil janna sai a tsoma shi a cikin aljanna sibgatan ɗan tsomawa kaɗan sun mai ƙwaro lahu sai a fito da shi a ce da shi hal ra'aita busan qat sai ce a ce da shi ka taɓa sanin wani tsanani a duniya ya yaqulu la wallahi ya rabbi ina ban san wani tsanani ba wannan ni'imar ta mandar da shi duk wata wahala kuma ainihin ta duniya saboda mai saboda irin ni'imar da Allah ya da ainihin aljanna wannan ya nuna mana yadda tsananin azawa take da kuma yadda tsananin ni'ima ta aljanna take na وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون innahum ani sam'i lama'zulun to dama ya a can baya gaya mana wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin qur'ani abun saukowar ubangijin duniyoyi ne da ruhul amin ya sauka da shi sai ya nan ya ce wa mata nazzalar bihe shayadu ba shaidanu ne suka dinga sauka da alkur'ani ba su yi ba ba su isa su je su sato ji na ayoyin alkur'ani ba har su zo su gaya yan uwansu shaidanu a ƙasa an hana musu wani. ba su da ikon wannan wa ma yin bagila kai wannan bai dace ma da su ba wa ma yin yastati'un ba za su iya wannan ba domin me domin innahum 'anis sam'i ila ma'azulun domin innan hakika su lama a zuru na ababen nisantarwa ne an sam'i ga barin sata ji na ayoyin alkur'ani da dai su sato wani abu can na na sata ji amma ba ayoyin alkur'ani an nisanta su da Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa anna sama a samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yastami' al ya yajid lahu shihabar wasana kaga an sa masu gadi daga cikin taurari wanda da sun je inda za su sato taurari masu tsaya za su je wasu ba su da damar su je su shi sa suka ce lalle na masnar sama mun lalibi sama ko na hamuli a harasa sai muka samu an cika ta da masu gadi shadidan masu tsanani wa shuhuban da taurari Eh? wanda suke karewa gaban hawa mai yiwu satanci wannan aljanu ne suke faɗa wannan suratul jin wannan kunna na a'udu min hama qa'ida lisam ita da muna zama a sama guraren satanci eh? a da amma fa man yastami al'ana wanda yaje zai satanci yanzu Ya ji lahu shahawan zai samu tauraro rasadan yana sauraransa yana zuwa zai harbo shi da haka kenan ba su samu damar su sato ayoyi na alkur'ani da haka masu cewa a ai annabi a wasu na sun zo sun gaggaya masa wasu abubuwa kaza kaza a ba haka laika jibril yake zuwa daga ubangiji baraka wa ta'ala zuwa gare shi kai tsaye ka gaya masa abu na alkur'ani ba rabon shekaru a ciki ko ka na فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون نعم wala ta doma Allah ilahan akhar kakka bauta ilahan wani abun bauta ma Allah tare da Allah akhara daban ba Allah ba to kakkai wani wata kuna min almu'azzabin sai ka zama daga cikin wanda za a yi wa azabu da kaga manzo aka gaya wannan amma kuma dama hasha Allah ya kiyaye shi Tunda da ya tashi dama da shiri Allah ya riga ya masa shiri da ba baya tunanin bautar gumaka da Allah ya ce wa taqallubaka fi sajidi Allah ya lura da jujjuyawarka a cikin iyayenka annabawa Allah yana bibiyar tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fitowa a gurin wani wanda yake mutumin banza ba a cikin iyayensa ko ballantana kuma shi wa anzira ashirataka al-aqrabin ka gargadi ashirataka jama'aka al-aqrabina wanda suke makusanta mafi kusa kenan wannan farkon al'amari kenan kamar yadda imam ahmad ya rawaito da sunan sai ba abdullahi dan abbas Ya ce lokacin da wannan aya ta sauka wa a ashira ta kal A annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kan safa sannan tana da tudunta ya hau ya hau kan safa ya yi kira ya ya ya sabaha barkanku da asuba فاجتمع الناس إليه متان لسسقل بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله فكان وانا ذي ذو لكنسة وانا زي أكو تلافيا أجي أجواني كراني أيكي وانتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسكا من زال يكي يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب يا بني مهر كاكا كاكنسة نقصينا عبد المطلب سننكم نقبا يا بني فهر يا بني لؤي ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bi safi hadha al-jabal yace ku bani labari da zan ce muku ga wata rundina a ƙasan dutsen nan turidu an tugira alaikum tana so ta kawo muku hali saddaqtumuni za ku gaskata ni qalu na'am suka ce haka yake kamar yadda zuwa wata ruwayar ma jarabna alayka kaliman ai ba mu taba ganin ka da karya ba ya za a yi ba mu yarda da kai to sai ce fa inni lakum nadhirun fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid to yace to ina muku gargadi a gabana nan gaba akwai azaba ne tsirin. idan ba ku Allah to anan ne fa qala abu lahab abu lahab yace tabbal laka sa'ir al-yawm amma da'awtana illa li hadha yace wai halaka ta tabbata gare shi Allah ya kiyaye shi daga halaka sallallahu alaihi wasallam tsawon wannan nan ishe baka kira mu sai dan wannan ka ce wani bauta Allah kwaya daya wa anzalallah sakamakon haka Allah ya saukar da tabbata da abi wa tab hannun abu labi guda biyu hannayen abu labi guda biyu sun halaka wa tabba shi ma kansa ya halaka wannan shine ainihin kiran da ya dangin danginsa domin ya gaya musu abinda Allah baraka wa ta'ala ya aiko shi amma abu lahab daga cikinsu ya karyata shi kaga dai manzo Allah ya isar ya kirawo danginsa na kusa ya gaya masu. ala ce waqtul janahaka ka sun fi yadda haƙurƙuranka ko fukafukanka fukanka su ne ainihin sassan ka guda biyu liman ittaba'aka ga wanda suka bi ka min almu'mini daga cikin mu'minai shine ka zama mai sun fi yadda kai ga duk wanda suka yi ma biyu kakka zama mai daga kai gare su wannan an nuna manzo Allah yadda zai mu'amala kenan da dukkanin waɗanda suka bi shi zama mai saukin kai mai tafsasawa gare su kada ya zama mai ɗaga kai ainihin gare su dama kuma ba a san shi da shi ba kai ne a sauka idan suka saba ma ka bari inni ma ta amalun ka gaya musu ka ce to ni na ku fita daga wanda kuke sakon Allah ni na isa muku Naka in kun saba kun yi wani abu daban ba abinda Allah ya aiko ni da shi ba wannan kuma الساجدين إنه هو السميع العليم وتوكل على العزيز الرحيم كدوغر وند yake buwaye الرحيم كما mai jin kai duk da buwayarsa kuma mai tausayi ne ubangiji wanda yake ganin ka ina taqum lokacin da kake tashi aihuwa mutannin bik wa ubangiji mai kula da kai ne lokacin da ka tashi da ma lokacin da kake ko ina ubangiji yana ganin ka kuma yana kare ka wasu ka ce yi na ta'um lokacin da ka tashi zuwa sallah yana nan yana kare ka ka isa wasu ka ce yi na yawa ya wa ruku'ahu yana ganin tsayuwarsa da rukuwarsa wasu ka ce kamar hasan albasari yi na ta'um idan sallaita wahdaka in kai sallah kai kaɗai to Allah yana ganin ka zai zo ya kare ka duk da cewa ga makiya suna nan kewaye da kai ko kuma min firashi ka lokacin da ka tashi daga kan shimfiɗarka duk ubangiji yana nan tare da kai shine mai kare ka wata ƙwallo baka kuma yana ganin jujjuyawa ka fi sajidin a cikin sajidin wato ainihin wato masu sajada ubangiji yana ganin ka wannan ana nufin wai yana ganin su tun can iyayensa yana kula da shi yadda yake jujjuyawa daga tsatsan wannan zuwa tsatsan wannan daga tsatsan wannan zuwa tsatsan wannan Allah yana kula da shi kada ya hada tsatsan wanda yake ba mutumin kirki ba haka Allah ya bi da shi har ya fito ainihin zuwa babansa Abdullahi Ah, Allah yana kare shi yana kiyaye shi shine ibn kasir ya ce abdullahi dan abbas yana cewa ai taqallubahu min sulbi nabi ila sulbi nabi daga tsatsan wannan annabi zuwa tsatsan wannan annabi hatta akhrajahu nabiyya har ya fitar da shi annabi tatacce wankakke gaba da duk wani gurbata na ainihin abin da bai dace ba ko da aure ne irin na jahiliya to ya fito da shi daga tsatsan wanda suka yi aure tsaftatacce a irin ma na wancan lokaci ba su fito da shi ba a fito da shi daga tsatsan wanda suka yi ainihin abu na fasikanci sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya sallallahu alaihi wasallam wa baraka na Umar, muhammad wa ala na wa sahbihi ajma'in